muna cikin wata na biyu ko har yanzu ba a kammala ba amma in Allah ya yi ba da daɗewa ba za mu kammala littafin yanzu yau za mu tashi shahi na ɗari biyu da ashirin eh, na ɗari biyu da da tara to duka littafin page ɗari hudu da wani abu ne to kun dai mun ci karatu Allah shi muna jagora kamar yadda kuka sani wannan karatun yana zuwa daga wannan makaranta ta kulliyatun nisa'i abubakar majidadi al islamiyya da ke nan cikin garin argungu a wannan jihar ta mai albarka jihar kebbi a ƙasar mu kuma najeriya to yau za mu tashi wato adabu ta'aziyya adabu ta'aziyya ana cewa at-ta'aziyatu at-ta'aziyya ana cewa at-ta'aziyatu ta'aziyya me ake ce mata aziyya abinda ake ce mata aziyya maganganu waɗanda za ka faɗa ma wanda ya shiga halin rashi na mutuwa kalaman da za ka yi amfani da su domin ka kwantar da zuciyarsa shi ake kira ni ta'aziyya jama'a mun gada ta'aziyya kalamun da za ka faɗa ma wanda ya rashi mutum ya rasa ɗanai ko ya rasa uba ko ya rasa uwa ko ya rasa dan uwa ko ya rasa aboki ko ya rasa makwabci maganganun da za ka yi mishi na lallacin shi to wannan shi kira ta'aziyya to za mu yi magana ne akan adabu ta'aziyyat wato ladubban ta'aziyya to nan gaskiya mala ya taƙaita sai ambaci ladubba ko kashar ladubban ta'aziyya suna da yawa akwai wani littafi na so makaranta shi ana ce masa a ta'aziyar in dama ta samu wannan littafin yana da kyau makaranta in ba su samu ba da za ku iya ko ku ku mallake littafin ku same shi yana da kyau ana ce mishi a ta'aziyar littafi ne mai kyau duk abin da ta'aziyya ya ake ta'aziyya ya ake komai wannan littafin ya kwanta yana da ban sha'awa ku yi kokari ku mallaki littafin to anan ma da yake ambatar ga lajubban ta'aziyya na ɗaya a talaffuzu bil ma'asuri ma amkan idan mutum ya zo wajen ta'aziyya ana son a talaffuzu ya yi amfani da lafazi bil ma'asur wanda ya tabbata daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta'aziyya ko bai ta'aziyya ba to tunda ya yi ta'aziyya wani lafazi na yayi amfani da shi to lafazin nan da ya amfani da shi ana so in ka sai ta'aziyya ka yi amfani da wannan lafazin ma amkana matkar haka zai yi kuna ji in dai za ka iya samun damar ka fahimci waɗannan ma'anar ko da da hausa na in ka ce ka yi ta'aziyya da su to wannan shine abin da aka so amma kuma in mutum bai iya ba sai amfani da wasu kalmomi waɗanda ma'anar tana da kyau kuma suna ba da ma'anar lallafi ga wanda ya rashi to kuma ba laifi ba ne ba muna ji yanzu akwai mai buga misali lafazi wanda zai za a wanda shi wurin ta'aziyya mai sa mara wanda ya rashi ya ji sauki kuwa zai buga min misali ko da mutum uku misali amma kowa ya bamu daban-daban eh hajiya hajiya yanzu misalin kita ta hajiya me zaki ce eh a ce jama'a sannunmu sannunku ko sannunmu ba a ce jama'a sannunku ko ba dan uwanku na ba sannunmu ne ka a ce sannunku kama lafazin ku kamar su ɗaya abin yadda ma ba da kai ba sai kai jam'i har da kai to jama'a ga sannunmu Ehe to sai Allah shi mishi rahama abinda Allah ya bashi Allah ya sa mai albarka kuma a yi hankuri da rashi Allah ya ba su kuma shi ya sha biyu ne alhamdulillah waɗanda rafin za a yi sun ɗan ɗebo wata siga sun ɗan ɗebo wani abu na ma'anar ta'aziyya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci har jaru ba in ka ce ko in kika miza ki ciya amma in irin nata na shi ke ana jira sannan mu Allah ya ji ƙanci Allah ya ji rahama Allah ya gafarta mu Allah ya ta aljanna ce mu kuma shi alhamdulillah kun ji lafazin wata ita kuma to bari mu kara malama su tina ke in ke ta ko me zaki cewa ko duk irin ko ki iya ke iri gudana a akwai mai wani lafazi malama malama suna ke dai da kin nuneta ta mai zuba ga hannu eh ko duk irin nasu na zaki ke ma malama ku ke in keta mai zaki ce na a ɗan sauri eh duk guda ne eh aisha in keta mai zaki ce na duk guda ne to malama hamina auzu a ce allah ya sannunmu ko a ce jama'a sannunmu a ce sannunmu da eh jama'a sannunmu da rashin da mun kai Allah ya sa mu zuwa hujuta ga musulmi ita ku kun ta cikin sauki jama'a sannunmu Allah ya sa mu zuwa mu zuwa hujuta ga musulmi to shi ma ga alhamdulillah to kun ga duk waɗanda lafazza in kun kula suna da kyau to ba a hada su ba to waɗannan lafuzzan sun yi amma in mutum zai iya lafazi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam zai na biyu istibabu sana isba'ar mustahabbancin shirya abinci li ahlil mayyit ga iyalin mamaci jama'a muna ji ai muna tani ko in yau an ka ce misali ga gida ayyar suwa to gidan nan za a ga makwabta da yan uwa za su yi abinci a kawo haka ya kamata bai kamata gidan da an kai rasuwa ba in dai ba gidan kamar family family na ba in ya zama na gida ne family family ka kashe yake to familin da an kai rasuwa a samu su masu iya ɗaukan nauyin shirya abincin su na rana abincin dare a kawo musu amma ho ba a ce kawa 'yan zaman amsa gaisuwa abinci ba kuna ji 'yan zaman amsa gaisuwa ba ka yi musu abinci wanda duk ya ji yunwa ya sha ya ta haifi zuwa gida ne a to ku bari ku bari musu mai kai ka su abinci wanda ya to daga nesa ai na haɗa muku hanyar da aka bi wanda ya to daga nesa sai ɗaya wasu ce sun ɗauki nauyin duk baki wanda ya zo da gidajensu za a kawo abinci da Allah duk bakon wanda ya zo a faɗa mana amma ɗan gari wasu ɗaya ta kalmar ƙawawanta a yi rasuwa kuma su zai tawa mutane wayar zaune jiran suka yi a kawo abinci da ci wannan bai dace ba hada dawa ya ko ana kokowa da dawa o a yi dawa a yi mutane su yi zaune su kuɗin amsa yan amsa gaisuwa kan ku kai musu abincin ko jiyunwa shi ci shi sai zuwa fita abin da ya ci amma waɗanda an ka yi marasuwa a kawo musu abinci a lallashe su da Allah na tuwo ka a cikin ɗaki don Allah wance ko ɗan da zai biyu na wura na yi ke wanke ba da shi yin wahaba mun sani ɗan da sha don Allah ko ya faru ta don Allah sha musamman a ce macen da mijinta ya rasu sai Allah lashe ta da Allah ko da faru faru ne wanda ki kokari ki dan samu ki dan sha eh wannan haka ya kamata jama'a mun ji kuma wani abu da daga wasu jihohi na yi wanda ni nan ban ga na yi ne kuma wallahi ya kamata mu zanyi Idan an ka ci ayin rasuwa in akwai hali don Allah wanda zina ya ɗan samu ɗan kwalban man gyaɗa ko ƴan kwalban manja ko ɗan mudun guni ko ɗan mudun gero ko ɗan wani abu na abinci inda adda ƙarfi irin kano kaduna abuja wala ya za a ga masu tuwa ta aziya da buhuwar shinkafa suka tahowa ko nan zan bar ba mun sai ko da buhuwar dan gwati wala mun sai gidan malam da shak mahmud adam sadda ya rasu wala ta da muka ji kunya mu wai da kirin mun ga taho sai mun haka duk da an son ka taho da wani abu suka tahowa mu ga mu hannu ta ko taho sai mu ka ce ga izala jiha kirin izala kaduna ce sai a ɗauko buhun dango ta kamar goma jarkan manja jarkan man gyaɗa maguna kala kala an shigo da su jira an aje musu shin da Allah ta'aziya ba ta ta'aziya ba ta da daɗi ai to a ba mu ta'aziya hannu take so da yawa wani mutum ko da ya karasu a gida ne na rasa da Allah mudun gero guda biyu da mudun shinkawa ko guda biyu da kuma kun je mai zaune kuma duka kuka rawa a babu don Allah jama'a in an kai rasuwa ɗayan biyu ko dai mu dafa abinci da fage a kawo ko kuma mu da rayayi a batu. wanda bayan 'yan kwanaki kamin hankalin ya dawo gare su kamin a yi tunanin rabon gado za akwai ɗan abin da za a ɗoɗa mawa Allah ya taimake na uku almasu ala ra'atul yati ana son shawar kan maraya yan marayun nan wayanda an ka bai a dinga shawar kansu wa ikirami marayu a girmama shi in ki kitse wani taho in yi to sai shi zaune ki zauna ba ta cinye ki ta aza kai ne kina shawar mai kai kina mai addu'a kuma kina me aka so a siyo maka a dan sayo mai dan minti nan dan nan wallahi ya kamata mu zanya haka dukkanin mu nan yawa mu kalli mu yau din mun kawo da mun ka mutu ya ya iyalin mu ya iyalin ka saba tun da sai wata rana irin malam gire yanzu in zai taya wani gari kamar a ce yanzu zai tai wani gari da sunan ta kwana biyu wallahi bataliyar yara duk na gidan nan duk wanda ko ina ya hanka ce malam ta ya zai wala ba su zuwa ko ina na ake tsaye sai mala ya hito to da ya hito daɗa sai a ba waɗanda kai biya kaza ku an shiga ɗari biyar kai da kai da wani da su wani an shiga ɗari uku ku ga kaza babu kuɗin mu na kashi na makaranta babu kasar kwana biyu za kai babu kan duk a rarraba musu alal akalla ya raga dubu biyar kamin shiga motar ta kwana yangar kasa taho saura kowa a ɗan mai da sannan malam ya wuce shin don Allah jama'a yau bawan Allah gaba Ba ta ba da ita mutuwa kan kowa ta. shin ina waɗanda za su iya yin irin wanga aiki ke saba tun da sahi yaro yana su idanu na yato ce ma ba naira ta goma sai a samu wani mai iya karyan hali din baki na ɗan mintin na ɗan biskit a ɗan rike musu muna ganin yaran makaranta sauran yaran na ta kashe kuɗi wallahi akwai wasu yara ba alfahari na nake ba Allah shi a da marayu ne in sun ka zo nakan ce inda su sun ka zai ina ba su naira goma wallahi yaran nan jin suka kama in ba su biye ba ran na wata ita karamar da ta tori na sai shi wansa ya biye ni ba ya naira ta goma da ce ni kan ban biye ba kenan ni kan ban biye ba ba abin naira goma da na ce ta ko shi ke ma ga naira goma tun da ki bai ba kullum kina biyewa a shi in an yi masa haka nan sai yaro a mantar da shi to amma jama'a babu tausayi eh mu ma su iya samu da wanda ki gaya min da ya su jiya da ke mai miji yau wallahi duk ta layi guda kuke wata wayar mijin ta yara su da aka tau an huta ƙarya daga ta ƙare a ne muna jin kai to ke kuwa ke sai ran da ta za ta ƙare wato ke ji daɗi ko to jire na ki in uban mu ya suka ji daɗi kai ma jire na ubanka in uwan wani kai ma jire taka in uwan wani mai ƙari ya rasu kai ma jire taka mutuwa wata abu ce tana kan kowa mutuwa riga kowa an gace ko to jama'a waɗannan su ne na dubba guda uku da za mu tattauna insha Allah a kansu malam ce na farko shine at-talaffuzu bil haka ne bil ma'thur ne at-talaffuzu bil ma'asuri ma amkana in mutum ya zo gaisuwa ta'aziyya shi amfani da lafuzza waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama mutukar zai iya rawa muslim an ummi salma radiyallahu anha qalat daga ummi salma Allah shaida da aikin ta ce da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi salama manzo Allah ya shigo wurin abu salma wa kada shakka basaru ko da ya zo gani ne ya hito rusu rusu fa agmaba ya shaye shi sun maƙala sannan annabi ce inna ruha idza qabida tabi'ahu a basar mun hadisi rai dan an karbe shi sai gani ya kama biya ta fa zajjana sun min ahli iyalin gida ne sun ka fashe da kuka fa qala annabi ce to ku tsaya la tad'u ala anfusikum illa bi khairin kakkuwa kanku mummuna addu'a sai ta alheri fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun mala'iku na cewa amin ga abin da muke wani sun maƙala sannan annabi ya ce ta'aziyya ta ga yi sai annabi ya ce Allahumma gifin la abi salam Allah ka wa Abu Sar magafara warfa a darajatahu Allah ka daga darajar Abu Salama fil mahadiyyin wa khaluhu fi aqibi Allah ka maye masa a cikin wato iyalinki wa gafir lana wa lahu Allah ka yi gafara gare shi da mu ya rabar alamin wasalahu fi qabri Allah ka yalwata mai kabari ne wa nawwir lahu fi Allah ka haska mai kabari ne shin ta zai ga ta ko ba ba ta yi kun ga wanga mun sabin shi daga wa daga annal sallallahu alaihi kina zuwa wurin gaisuwa jama'a sannun mu ce sannun mu ubangiji Allah ka gafarta mu wani Allah ka yi mai rahama Allah ka ba wai cewa zaki to a karanta fatiha da salati ga annabi muhammad ke ke sarkin malamai ko ka san wani aka yi kai mu da mance mance ubangiji Allah shi mai garta game da nan amen wai a yi addu'a ta wai za a ansa a sai ka taba to na taɓa zuwa wani wani ce malam baka yi mai addu'a ba nace ayi lai baka je wani ne to ai malam baka ce ma shi addu'a mun ce ba addini na ba bidiyoyi ne irin wannan ɗabi'a da kuma gani wai su mutane yau in baka yi bid'a bala yanka a gani ka da wani babban mutum wata rana ya fashe ni shi ina kurin ya ce da babban malami eh ina gaya muku motar da yake shiga ciki an ka sani na ce na mun kai ce wani wuri na zamana da yasau da an ce to cikin zuciya ta Allah ya sa ka aje kunya a an ka sai da zuwa sai ya ce kai zuwa tare da tawaga da ake sai da ya mini haka malam in ce eh, Allah shi mai gawara shi mai shirahama Allah shi karbi Allah shi ba zuriya da ya bari albarka ah, sai na amin ka sai na gaban daga hannu na ba sai ka mai na ya ce ba ah, addini na ba ka wallahi akwai hasara nan da kuma gane mu wallahi akwai hasara mu ya da muka ji duk nauyin ka da muka ji ka saba ma addini wallahi ba mu goyon baya an yi rasuwa nan kamar yayin na jada aka zo za a zuwa uku kuna jina za a zuwa uku me wannan makarantar ya kira da ta gani sai cikin daki cikin lungu Allah shi da shi ta ce ya za a yi na ce ban gane bayan lasa za a zuwa na ce ai ba addini na ya yi dariya ta haba mana na ce Allah ba addini na ba na ce kwarai to amma wasu malaman ku na yi na ce eh su kai amma mu ba addini na ba mu fahimci addini na to ai malaman ku na yi ya kire wani cikin malaman mu ya ce kai magana addu'a ya ce ah muna nan tafi ya ce gajiya da na ce eh amma dai ya ce haba ma na kai hankali na ce ina kai ka san alaƙa ta da shi amma ina gaya ma muna yin la'asar ina garin wurin sai ko mun kai la'asar muna gama la'asar ko da hannu ina malam nasu ina malam nasu aka ce ai bai da ya ce ah dole ku kira shi a kira ai bai gida ko san mai yayin su kira sai ka kusan kowa hankali ne ta tashi cikin ce ga eh, mai gida na ce ku gaya mai ai ya sanya da ni da ni da shi ba zan taho ba ya haƙuri wallahi wasu malamai tsaye sun kai an kai addu'a an gama saboda ɗan abin da aka ba su na tarotsi me dan me za ka yadda ka saba ma Allah kan abin duniya abin duniya ga da hanka baka shi ɗaya rana in baka annaya ba sai ka sai ka sayo kan rago da kuɗin nan dare guda a tsayin gidanka saboda galibi kuɗi sun zo maka a haka ka san ka kori musu kashin wulaƙanci. to waɗannan abubuwa ina gaya mu diyar kuka ce nauyin mutum diyar kuka ce nauyin wata babban mutum ku yadda ta sa ku abin da shari'a ba ta yadda ba wala ka halakka ni wannan ita ce karantarwa ta da ni kai hasara kada mutum don abin duniya ya sa ka saba ma Allah sai Allah ya wulaƙanta ka darajar ka ta yi ta zuciya sai kuma ka wulaƙanta wurin Allah duk abin da ka san ba gaskiya na bai tsinka ba gaskiya na kakkai Allah ya taimake saboda haka wannan addu'ar mun ga tana cikin addu'o'i da ake to ba kuma manta ba ai annabi yayi wata addu'a wani wuri da ya taga suwa yace inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tasfi haka ne yace abinda Allah ya amsa nashi na Abin da aka bai kuma na kenan don haka ta nemi ladar ta wurin Allah kuma ta yi hankuri to wannan duk su ne ire irin waɗannan lafazar suka tabbata a sunan manzon Allah sai ai amfani da shi in babu ai amfani da irin waɗannan da muka tuma malaji ba Allah ya mu jagora na biyu yana daga cikin ladabin tabiya ismi babu salawat babu da ahlul mayyit shirya abinci ga iyalin mamaci rawa abu dawud wa hasan wal albani an abdullahi bin ja'far daga abdullahi dan ja'far yace annabi sallallahu alaihi wasallam ce isna'u li ali ja'far ta'ama da an kai musu rasuwa sai annabi ce ku shirya ma iyalan gidan ja'far abinci fa innahu qad atahum amrun shagalahum al'amarin da ya shagarce su yau ya zo musu ku musu abinci kuma ya za a ce gida ayi rasuwa kuma su aza abinci ai bai dace gida na aza kunya abinci al'amarin da ya dame su ya dame su shine sirrin kada ai abinci gidan sai ai abincin wani wuri su a kawo musu ci su ko yan zaman gaisuwa kwacci yunwa shi ta hisa anniya shi ta zuwa gida ne shi abinci tun da dai zaman ma dai ba dai ba dai wani addini na aka yi ba hira dai ta aka ai kowa ya san hira ta aka to an farko farko ranar farko za ka ga mutane da tasiri ga hannunsu amin ba su awa guda sai ka isko ta zuba can ana na ana zubawa in lokacin siyasa na irin yanzu da muka ciki in ka ce zaman gaisuwa ko abin da aka hira kai ruwa kan sun yi banna wadama ga samu to ji kuma ana magana amsa gaisa ana magana wadama in an ka ajiye wannan sai a ɗauko hmm? mudun shinkawa malam ɗari bakwai ka ina ka sani wani dattijo wani wuri na da ana an zafi tsara ka yi yarda an fi shekaran jiya wani dattijo ya ce da kuɗi dubu goma kasuwa a bahi gumi an ka bahi mudu tara an ka bahi yan canji sai wuce da kuka na ce tawon kuma shi zaman gaisuwa ke nan to nan sai a fara hira sai cin namun mutane sai zage-zage sai ɓanna kai wallahi an kai sai ka sai kawai mutane gaisuwa suna zaune wallahi ba su sauraren ka wani sai ka tafi da shi kai ah eh, to sanun yawa sanun wannan tana zubawa to jama'a haka aka amsa zaman gaisuwa ban saman da kuma ta da kuka naku ba amma dai mu dai namu na maza ka wazi ya sahi abinda aka to abinda ba addini ba ai kun ga yanzu wasu ya masu ka baki su ce yan sun rasu ka ai musu zaman gaisuwa ko ba aka aka yi ba kaga duka huta da wani abu Allah ya samu dace eh haka ba ta zuwa ah subhanallah eh Eh. eh eh inna lillahi wa kai wannan labarin wai wata mata ce kuna ji ko wai wata mata ce ta ce ita an kai rasuwa in dai talaka na ko zuwa gaisuwa ba ta amma in an ka ce mai kuɗi na ta ce in ta ta kai daga nan zuwa birnin kebe ta rasuwa? tace in zata sai sai kamar kuka da suka tace da an ka abinci da ɗan naman rago ta kyakyace su sai ta tattara abin ta kwaso abin ta dawo ta gidanta jama'a ku duba ba ku san wani abu ba mu na wallahi ko didima ba mai mun ta wata gaisuwar rasuwa Nijar na rantsi da Allah in ki gai da aka aje duro duro na hura an sa kankara wa duro hura duro abinci a yanke raguna sai kaya mamaki munan komi ba muna sai ka ce biki wallahi wata kan kuma da man gasa haka biki na haka ta saboda haka tsakani da Allah a ce maka alaji wani irin abinci kake so a sama ga abincin nan kala kala ba bataliya ka gani ta matasa an yi tawaga an to wannan abinci wallahi wannan ba ɗabi'a kwarai ta kuma ya sa mu addini bai yiwa a yi rasuwa mutane ana cin abinci ana hira Allah ya taimake mu don haka sai mu kiyaye da wannan ladabi na uku almasu ala ra'asul yatim shahwa kan maraya ko shahwa ni kan maraya wa ikrami da girmama maraya da mutunta shi rawa ahmad bi sanadin sahihi imam ahmad ya rawaito hadisi da isnadi ingantacce ana abdullahi bin ja'far daga abdullahi dan ja'far Allah ya kara masa yadda yace law ra'aitani wa qusama wa ubaidallahi Ibn Abbas abdullahi dan ja'far yace, laura aita ni da ka gani wa kusama da ni da kusama da ubaidallah da ubaidallah shi kusama din nan da ubaidallah Ibn Abbas diya ne na abba abdullahi bin ja'far yake ba da wannan labari yace da kun ganni lokacin da nake tare da kusama da ubaidallah ya'yan abdullahi ɗan abbas muna tare da ku ibnai abbas ɗiyan abbas amman nabi sallallahu alaihi wasallam wani hannu su biyanu muna yan yara na al'abu muna wasa is marar nabi sallallahu alaihi wasallam ala dabatin sai ga manzo Allah ya ji wata inda muke kina saman wata dabba ta shi ya da raƙumi ne dai ko jaki kala sai annabi ya ce irfu haza ilayya ku dauko ko min waɗannan yaran zuwa gare ni irfa ku haza ku ɗauko min wannan ilayya fa azo min shi ƙala sai abdullahi ibn jabir ya ce fahamala ni amamu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke ni ya aza ni gaban shi wa qala li qusama sai ce ma qusama irfa ku haza ilayya kai ma ɗauko min wannan faja alahu wara'ahu sai ya sanya shi abin nan wato bayan shi ya ɗauki wangai aza ina gaba wangafa wa kana ubaidullahi ahabbu ila abbas dama shi ubaidullahi ya kasance cikin ɗiyan abbas abu da ya yi ne ashe jama'a ba na ba cikin ɗiyanka ka ji ka hiso wani kina yiwa yana da wani hali na ƙwari wanda haka ce wancan da baka so kina da mugun halin da baka so yanzu zai yi a shekara da ɗaya biyu wanga na baka haɗin kai wajen harka dokan karatu shi ko wanga bayan shiriri ta babu abin da ya dame wala dole ka hajjin kayan sun wanga in mutum duk abin da dai ma'aji ka so to in ya ga ɗali na son abin da yana so to abbas cikin diyanai ya yi son ubaidillahi min kusan sama ga kusan fa masta ya min amnihi an hamala usman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji kunya ba daga annansa kasancewar an hamala qasaman wato ya dauki qasam wa tarakahu ya kale shi kale yace thumma masa ala ra'si salasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kai na su uku wa qala sai da yace kullama masa duk sanda annabi ya shi kai na sai yace Allahumma Allahumma kullu ja'far fi waladihi Allah kamaye ma jafaru cikin wato yaya ne cikin ɗiyan gana shi Allah ka sa wani gari jafaru kun gane ko ina cewa Allahun makhluk jafaran fi waladi Allah ka maye jafaru a cikin yayansa ƙala ya ce ƙuntu na abdullahi sai ce ba abdullahi bin ja'far ma ana qasam to lokacin shi qasam me yayi ƙala istu ya yace shahada yayi ƙala yace qultu nace Allahu a'lamu bil khairi wa rasuluhu Allah shine masani ga alkhairi wa rasuluhu bil khairi kuma manzo ne shi ya san alheri cikin abubuwan ga annabi babu kuskure ciki kasancewa ya dauki wasu bai dauke wani ba ba da jina ba kuma Allah da manzo ne su sun ta san mina na alkhairi qala ajal sai ce eh lalle haka ne muna tare to kun ga anan abinda ake so dai a kawo mana cikin wannan hadisin ana so a nuna mana maraye ana girmama shi maraye ana shawakai ne don ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya shahi kan waɗannan ɗaya daga cikin marayu sannan manzo Allah ya dauki ɗaya daga cikin marayu ya aza wani gaba ya aza wani baya saboda haka wannan na buƙatar mutunta marayi ya an ga ga mutum marayi to a girmama shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai alherin gida baitun fihi yatima gidan da adami marayi mai alherin gida ke saboda haka wanda adda hali da zai iya aje marayi gida ne ya aje kuma annabi ya ce da shi da mai kulawa da marayi cikin aljanna sai annabi haka da yan yansu ya ce haka za haka mutu ashe bai ishi hankalin mutane ba su gane muhimmancin marayi sannan duk wanda ya rungumi marayi ya rike shi hannu biyu Allah ba zai bari na shi wulakanta ba kuma duk mai wulakanta marayu duk komi da ran daɗewa ya ɗaga shi ko ta iya rikin wulakanta saboda ya jama'a hankalin mu ya dawo kowanne mu ya nazari kuma idan ka fahimci kawo marayi gidanka yana haddasa matsala ka bar marayi inda uwa ce amma ka ɗauki nauyin karatu ne ka ɗauki nauyin sutura ne ka ɗauki nauyin abinci ne ka ɗauki nauyin abin sha kana iya zuwa ɗayan da uwa ce ka ce mata menene kiyasar abin da zai fi da wani misali kuma da ina so in ɗauki nauyin wani sai ta ce to ga wata mudun ɗan gwata biyar sai ta ce abincin garhan na rana sai ka ce bai da matsala zan haɗu da taliya biyu sutura sai kuma in za ka mafiyan ka sutura ka yi maiki sannan ka bi ɗan mai gili in ya isa aure ka yi mai komi ka ɗauki nauyin karatu ne na islamiyya ka ɗauki nauyin karatu ne na boko ka samu islamiyya kwarai inda aka ba da kulawa ka kai hijab ka ɗauki makarantar boko inda aka ba da kulawa ka kai hijab to amma jama'a tsakani da Allah wasu abin da suka bai dace ba wanda ka je ya ce yana ɗaukar nauyin marayi kuma bai bayan ya zo farko ya don ɗeriya an yi taro na family to yaya za mu yi da marayun nan sai ka jona ya ce to ni a birnin wani shi kuwa to cikin su sai ka iska ɗaya wani wata biyu wata uku ya gaji sannan kuku mata ku ji tsoron Allah kuna da wata ɗabi'a ba ku son mazajen ku su tarnaki marayu so da yawa sai dai ɗiyansu ko kungiya sai dai ɗiyansu so da yawa marayun nan da aka taimaka ma su ne zai sa ku gona ku Allah ya taimake su kaga wata ta ce a ah, bari inda uwa ce ban iyawa da kayan marayu dan wahala na in ka dongare kuka an ce ba bugu ne wacce ba bugu ne kai da marayu da dan riko da yaran da aka kawo muku da sunan riko da yaran da aka kawo muku wadanda kun ka dauka aikin gida kwayi laifi ku ba kashi in yayi ne dan bugu ki tsaya sai ki adalci irin bugun da kika waɗiyan kima iri ne ai adalci abinda ban so jama'a kada wanka mai maka aiki karamar yariya ka ɗauko ta da ƙauye ko an kawo maka kulawa da ita in za ka bugun ta kai mata mugun bugu in za ka bugun ɗanka sai ka yi mai sannu to baka kulla gaskiya ba zai sa yaro na yana hankalci kuma haka ba zai ce shi ka ɗauke shi a mai sai inda inda wa inda uwa ce jama'a muna ji saboda haka don Allah mata ku ji tsoron Allah mata ku ji tsoron Allah marayun nan wa idan an ka bar su galibi kuna ake bar musu saboda Allah kula Allah ya taimake mu kuma kowace ta kauna tifton kulawa da ni da maraya Allah subhanahu wa ta'ala shi muna jagora Allah ya taimake mu da taimakonsa anan nake gani lokaci na nuna mana halinsa kuma nan za mu tsaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh